nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا من النار صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai akwai shirin nan na ko san sannan shiri na musamman na watan Ramadan sai kuma shirin na ƙarshe wato lafiya sai da kula. amma halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. Da farko ga kanunsu, Iran ta ce shirinta na makamashin nukiliya na zaman lafiya ne, kuma ba za ta tattauna da Amurka a ƙarƙashin barazana ba. rasha ta ce babu wani abu wanda zai maye gurbin yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliya ƙasar iran sannan za ku ji sojojin ruwa na kasashen rasha da china sun shigo ƙasar iran don fara atisayen sojojin ruwa mai suna damarar tsaro na 2025 yanzu kuma ga cikakkun labaran Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya ce shirin makamashin nukiliya na ƙasar Iran na zaman lafiya ne kuma babu wani shiri na samar da makamashin nukiliya a cikinsa. Sannan ya ƙara da cewa Iran ba za ta taɓa shiga tattaunawa da ƙasar Amurka eh, wato mai cin zalin wasu ƙasashe ba. Kamfanin dancin labaran IP na ƙasar Iran yana nakalto Arakci yana faɗar haka shafinsa na X a yau Litinin. ya kuma kara da cewa wannan ita ce martani na iran a kan saƙon da amurka ta ce ta aika wa jimhuriyar musulunci ta iran na cewa su zaɓi tattaunawa ko kuma yaƙi kafin haka dai jagoran junjo hali musulunci nan ƙasar iran imam sai alil hamna'i ya bayyana cewa ya kuma ya kuma bayyana cewa ba za su shiga tattaunawa da amurka ba ya kuma ƙara da cewa ƙasashen yamma musamman amurka ba su ba sa tunanin iran da kokarin wato ba sa tunanin iran da ƙoƙarin mallaka makaman nukiliya ba sai dai suna nufin tursasawa ƙasar ne don ta miƙa kai gare su ga dukkanin bukatunsu imam hamna'i ya ƙara da cewa da iran za ta miƙa kai dangane da shirinta na makamashin nukiliya da gobe kuwa za su ce to yaya batun makaman makamanka na linzami idan kuma ta miƙa kai sai a kawo batun siyasar ta gabas ta tsakiya da sauransu don haka babu buƙatan wato wato a miƙa kai tun farko gare su ministan ya kammala da cewa tattaunawa ta wato da trump yake kira na iran ta zo gare ta shine idan tana tattaunawa sai a ce mata ga abin da za ka yi ga kuma abin da ba za ka yi ba ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta bayyana cewa tattaunawa tare da barazana ba tattaunawa ba ce sai dai tursasawa ce kamfanin jinajin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran Ismail Baka'i yana faɗar haka a yau Litinin a jawabin mako-mako da ya saba gabatarwa a kowace ranar Litinin. Baka'i ya ƙara da cewa Jumhuriyar Musulunci ta Iran ba za ta taɓa tattauna da Amurka tare da barazana da kuma takurawa ƙasar da takunguman tattalin arziki ba. Zaɓin tattaunawa ko kuma wato yaƙi ba tattaunawa ba sai dai tursasawa. kafin haka dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba ta da zaɓi ko ta shiga tattaunawa da ita amurka ko kuma dai ta shiga yaƙi da ita kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ya ƙara da cewa takunkuman tattalin arziki mafi muni wanda amurka ta ɗora wa ƙasar tun shekara ta da sha 2018 sun yi illa da kuma tasiri kan rayuwar mutane ƙasar iran amma wannan bai sa ta mika kai ga bukatun amurka ba ya kuma ƙara da cewa ko yakin ma ba zai yi tilasta wa kasar iran miƙa kai ba abinda trump yake kira tattaunawa shine wakilan kasar iran su zauna kan teburi guda sannan amurka ta ce ga abinda zaki ba abinda ba ga kuma abinda ba zaki ba idan kin ki kuma to ga makamai ya ce tattaunawa kam irin ta yi hakan wato iran ta yi tattaunawa da ƙasashe biyar a hada da ɗaya a wannan tattaunawa ko kuma yarjejeniya ta jcpoa wanda amurka ta fice daga cikinta a shekara ta 2018 jakadan ƙasar rasha na dindindin a cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya da suke vienna ya bayyana cewa dakatar da aiwatar da yarjejeniyar shirin nukiliya na ƙasar iran wanda ake kira jcpoa wacce kuma aka samar da ita a shekara ta 2015 da ƙasashen yamma suka yi shine ya haddasa dukkanin matsalolin da suka biyo baya kamfanin dilanci labaran irna na ƙasar iran ya naƙalto mikhail auliyov yana faɗar haka a hirar da ta haɗa shi da jaridar ezustia ko kuma Existio na ƙasar Rasha. Jakadan ya ƙara da cewa a tsakanin shekara ta 2021 da kuma 2022 an tattauna da ƙasashen yamma kan yadda za a aiwatar da yarjejeniyar JCPOA da ƙasashen bayan da ƙasar Amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekara ta 2018. Amma sai ƙasashen yamma suka yi watsi da ita sannan suka ɗora wa ƙasar Iran sabbin takunkuman tattalin arziki. jakadan ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu dai ba za a warware waɗannan matsaloli da suka taso kan shirin nukiliyar ƙasar iran ba sai an dawo kan yarjejeniyar ta jcpoa sannan wa'annan ƙasashe su mayar wa iran haƙƙinta da suka take a yarjejeniyar wanda suka kaita ga mai da martani da ta yi ya ce a halin yanzu dai shekaru uku sun gabata da yin watsi da wannan yarjejeniyar sannan har yanzu da ya kasar iran ba ta saba wa yarjejeniyar ba wannan ya kai ga yarjejeniyar za ta mutu a cikin watan oktoban shekara ta shekara ta 2025 da muke ciki jakadan ya ce har yanzu ba a da wani abu da zai mai gurbin yarjejeniyar ta jcpoa wanda ke samun goyon bayan kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran manya-manyan jiragen ruwan yaƙi na ƙasar rasha da china sun isa tashar jiragen ruwa na chabihar da ke kudu maso gabacin ƙasar iran a bakin tekun indiya don fara atisayen soje a tsakanin ƙasashen uku wanda aka sanya wa suna da ɗamarar tsaro na shekara ta 2025 masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai sai shirin nan na ko kun san akwai kuma shiri na musamman na watan ramadan sannan shirin na karshe wato lafiya sai da kula da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya. masu sauraro sharhin bayan labarun namu zai tsokaci ne akan rikicin da ya barke a ƙasar syria wanda ya sa mahukuntan ƙasar a ƙarƙashin gwamnatin jula ne suka yi wa mutanen yankin lazikiya kisan kiyashi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tare da ni mushaba adam a ranar alhamis shida ga watan nan na maris shekara ta 2025 da ake ciki kafafen watsa labarun Siriya sun sanar da cewa wasu mutane a yankin gabar ruwan Siriya sun yi wa kungiyoyin 'yan ta'adda kwantan bauna tare da kashe kusan 16 daga cikinsu jin kaɗan bayan wannan abin da ya faru ƙungiyoyin nan na 'yan ta'adda a ƙarƙashin tahariru sham da ƙawayensu sun kai hare-hare a cikin ƙauyuka da garuruwan mabiya mazhabar alawiya a homs laziƙiya tartus duk an yi taho mu gama da makamai sai dai da yake babu wani abu guda ɗaya da masu mulki a yanzu a siriya suka kware a kansa suke kuma jin daɗin aiwatarwa da ya kai ta'addanci da yi wa mutane da suke da saɓani da su komin ƙarancin sa kisan kyashi shine abin da suka aikata a cikin waɗannan yankuna daga karfe goma na safe har zuwa goma na dare babu abin da mayakan na kungiyar tahariru sham da kawayensu suke yi a cikin garin jabla sai kisan kiyashi sun yi amfani da manyan makamai a kan gidajen fararen hula sun kuma yi amfani da jiragen sama marasa matuki samfurin shahin kirar turkiya a kan fararen hula ɗin da gidajensu hakanan jiragen sama na yaƙi da duk wani nau'i na makami babu wanda ba su yi amfani da shi ba a kan fararen hula tashar talbijin ɗin al'arabiya ta bayyana cewa sojojin da suke a ƙarƙashin julani sun fita daga damascus da idlib suka nausa zuwa yankin yammacin ƙasar syria domin shimfiɗa ikonsu da ƙarfin bindiga a faɗin yankin labaran ƙarshe da suke fitowa daga syria ɗin suna bayyana cewa 'yan takfiriya da suke mulki a syria yanzu sun aike da mayakansu zuwa yammacin ƙasar suna yin abin da suka saba da shi ne kisan kyashi a cikin asibitin ibn sina na yankin lazikiya an kai gawawwakin mutane saba'in a cikin sa'o'i 24 sai kuma wasu gwammai da suka jikata to ita kuwa cibiyar kare haƙƙin ɗan adam ta siriya almarsa da suri cewa ta yi fiye da fararen hula 300 ne 'yan alawiya aka yi wa kisan gilla cibiyar ta kare haƙƙin ɗan adam ta ce daga ranar alhamis zuwa ranar asabar ɗannan yanzu an kashe fararen hula 'yan alawuya 340 a yankin gabar ruwan ƙasar cibiyar kare haƙƙin bil'adama ta siriya ɗin ta ƙara da cewa jami'an tsaro na yanzu a siriya da kuma ƙungiyoyin da suke aiki tare da su wato ƙungiyoyin 'yan ta'adda kenan sun yi wa mutanen kisan gilla ne da kuma shiga cikin gidajen mutane suna kwashe musu dukiya da duk abin da suka mallaka to saboda yadda ake yi wa 'yan alawiya kisan kiyashi to saboda yadda ake yi wa 'yan alawiya kisan kiyashi ɗaruruwa daga cikinsu suka nufi bakin sansanin sojan rasha na hamamim domin samun mafaka a wajen a can ƙasar labanan ma rahotanni suna nuni da cewa ɗaruruwan 'yan alawiyan da kuma kiristoci suna ƙetare iyaka domin su tsida da rayukansu masu bin diddigin abin da yake faruwa a ƙasar syria suna cewa watakila 'yan ta'addar da suke zaune a kan gadon mulki a damascus sun mayar da 'yan alawiya zakaran gwajin tafi ne bayan da suka kasa sanin yadda za su yi da kurdawa da kuma 'yan durus domin kurdawa suna da masu basu kariya da su ne amurka da ƙasashen turai su kuwa 'yan durus haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gargaɗi masu mulki a damascus ɗin da cewa kada su kuskura su taɓa su wato 'yan alawiya ne kaɗai ba su da kowa sai allah saboda haka su ne karkatacciyar bishiya mai saukin hawa a wajen masu mulki a ƙasar Siriya. a lokaci ɗaya kuma su waɗannan masu mulkin suna son shimfiɗa ikonsu har ya isa gaɓar ruwan mediterranean abin da rage wa duniya shine ta fahimci hakikanin abin da yake faruwa da kuma ɗaukar matakan da suka dace a kan abin da ke faruwa a wannan ƙasar ta siriya ƙarshen sharhin bayan labarin namu kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Litinin goma ga watan maris ɗin shekara ta biyar wanda ya daidai da goma ga watan ramadan na shekara ta shida hijira kamariya ba saurare ko kusan cewa shekaru ɗari da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan maris ɗin shekara ta da da saba'in biyu. masanin siyasa ɗan ƙasar italiya giuseppe mecene ya rasu wanda kuma a haife shi ne a ranar ashirin da biyu ga watan yuni shekara ta da biyar a geneva ya kammala karatunsa na gaba a jami'ar janiba sannan kuma ya shiga cikin mayakan kungiyar asiri wanda suke fafutukar kwato kasar italiya daga mulki na austria an ɗaure mace ne sakamakon haka kuma bayan an sake shi ya kafa kungiyar matasa waɗanda suke da aƙidar 'yanci da manufofi guda uku haɗewar italiya samar da jamhuriyar italiya da kuma kafa turai a matsayin kungiyar ƙasashe masu 'yanci da daidaito ya sha wahalhalu masu tarin yawa a gidan kaso kamar da kuma ya nemi yin juyin juhali ba tare da zubar da jini ba don haka ya tafi kasar faransa da switzerland amma kuma an kore shi daga waɗannan ƙasashe guda biyu daga wannan lokaci ne kuma sai koma ingila da zama a ganinsa juyin juhali aiki ne na tunani ya kasance mai kishin ƙasa ya goyi bayan duk wani yunkuri na shugaban duniya sannan kuma a ƙarshe a ranar goma ga watan maris ɗin shekara ta 1872 yana da shekaru 67 ya rasu a cikin halin gudun hijira. masu saurare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau a wurin wannan rana ta goma ga watan maris din shekara ta 1945 jiragen yakin amurka suka yi lugudan wuta a kan birnin tokyo babban birnin kasar japan a lokacin yakin duniya na biyu ruwan bamabamai na amurka sun yi ta sauka a kan birnin tokyo na kasar japan yayin da yakin ke ci gaba da tsananta musamman ma harin da amurka ta kai a birnin na tokyo a ranar goma ga watan maris ɗin shekara ta 1945 wanda kuma ya kashe dubban fararen hula hare-haren na jiragen yakin amurka na daga cikin jerin hare waɗanda amurka ta kai akan fararen hula a ƙasar japan da nufin tilastawa ƙasar ta mika wuya duk da haka dai japan ta mika wuya ba sai da aka kai wasu munanan hare a cikin watan agustan shekara ta 1945 lokacin da amurkan ta kai hari a kan biranen hiroshima da nagasaki da makaman nukiliya inda suka kashe duban dubatar ɗaruruwan fararen hula waɗanda ba su ci ba su gani ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan maris ɗin shekara ta alif tara da 1985 konstantin kirshenko tsohon shugaban tarayyar soviet ya mutu an haife shi a ranar 24 ga watan satumba na shekarar 1911 a cikin dangi matalauta a ƙauyen saberiya bayan ya kammala karatunsa yana ɗan shekara 18 da haihuwa ya zama shugaban ƙungiyar matasa ta jam'iyyar gurguzu na tare da soviet kuma bayan shekaru biyu ya zama mamba a jam'iyyar kirishko ya kasance fitaccen mamba na ƙungiyar siyasa ta jam'iyyar kwamitanci ta da soviet tsawon shekaru ashirin daga baya kuma zama babban sakatare har ila yau ya samu matsayi matuƙa a wajen mikhail gorbachev wanda ke kula da harkokin noma na tare soviet zuwa matsayi na biyu mafi girma a kasar wanda haka kuma ya ba shi damar samun matsayi mafi girma a tare soviet kirshenko shine mafi kusanci na abokantaka da brezhnev a daidai lokacin da ake gudanar da al'amura da suka shafi tafiyarwa a cikin jam'iyyar gurguzu. sannan kuma ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke ba da shawara ta fuskacin aiwatar da shawarwari a majalisar koli ta tarayyar soviet sannan ya rasu bayan shafe watanni goma sha uku yana mulki a ranar goma ga watan shekara ta 1985 yana da shekaru 74 a duniya bayan mutuwarsa an zaɓi mikhail gorbachev shugaban tarayyar soviet domin ya maye gurbinsa. sa masu wurare ko san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan maris in shekara ta 1368 hijira shamsiyya dr abdulhamid irfani mawaƙi kuma shahararren masani na zamani ya rasu yana da shekaru 80 a duniya ya ba da gagarumar gudunmawa wajen farfado da al'adun musulunci da yaƙi da mamiyar al'adu na ƙasashen yammacin duniya kan ƙasashen musulmi musamman ma dai a pakistan kuma ya kasance fitaccen ɗalibi na iqbal lahori shahararren masanin falsafa kuma marubucin waƙoƙi ɗan ƙasar pakistan dr irfani ya rubuta littattafai masu tarin yawa mafi shahara daga cikin littafansa waɗanda ya rubuta su ya haura guda arba'in a fannonin adabi daban-daban kafin kafar ƙasar pakistan a shekara ta 1945 ya ziyarci ƙasar iran a matsayin malamin turancin ingilishi sannan kuma bayan kafa a ƙasar pakistan mai cin gashin kanta ya zama hadimi mai bayar da gudunmawa ta fuskacin al'adu da kuma yada labarai na ofishin jikadancin pakistan a birnin tehran a cikin shekaru na ƙarshe na rayuwarsa dr irfani ya koyar a jami'ar punjab ta ƙasar india Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman dangane da watan azumin Ramadana da kuma muhimmanci da rahamomi da albarkokin da ke cikinsa har ila yau da matsayinsa a musulunci. Kuma cikin wannan wata mai albarka akwai ayyuka masu tarin yawa da ta hanyar su muna iya samun rabo duniya da lahira kuma wata ne na rahama kuma wata ne na ibada. wata ne na addu'a kuma wata ne na taimakekeniya da sa da zumunta da kuma kyautatawa uwaye da kuma makwabta. Wani abu da ke da muhimmanci a cikin wannan wata mai albarka shine lamarin ciyarwa kuma duk wanda ya ciyar da wani ko bashi buɗe baki a cikin wannan wata zai samu lada mai tarin yawa har ma da rabo a lahira. Kan muhimmancin ciyarwa na tuntubi Malam niro wani shehun malami a birnin da magaram na jamhuriyar Nijar ga kuma bayanin da ya yi mana. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مالا تجاني مالا الأولي da magaram wannan tambaya da aka yi akan muhimmancin ciyarwa cikin watan Ramadanu ta eh, yin nasiha ga masu hannu da shuni akan ciyarwa. To, ita dai ciyarwa abu ce wadda take a fili irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana yadda Allah ya yi kiran bayi akan yinta cikin alkur'ani a wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi sali habatin nambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa misalin masu ciyarwan dukiyarsu cikin Allah yace kaman kwaya ce mutum ya shuka ta guda daya sai ta tsirar da mishi zangarniya guda bakwai a kowace zangarniya akwai kwaya ɗari kaga zangarniya bakwai kwaya ɗari ɗari a takaice ɗari bakwai kenan linkin da Allah zai sai ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lillimkawa daga ɗari bakwai zuwa dubu bakwai miliyan bakwai miliyar bakwai har inda babu lissafi wallahu wasi'un alim Allah mai yalwan baiwa ne kuma masani ne da niyoyi da halayen da bayan shi cike ciki wajen ciyarwa ita ciyarwa nan manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama cikin ƙarshen watan sha'abana ƙarshen shi wata juma'a sai ya hutuba hadisi ne ruwayan sa'id bin musayyib daga salmanu yana cewa خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يتي مأيكي صلى الله عليه وسلم يا من خطبة تكين كرشوني نشعبان يكي تيوى مأيكي يا أيها الناس قد عظى لكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فيه فريضة في ما سواه وما أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه الرزق من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وإثق رقبته وإثق رقبته وكان له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي هذا الثواب لما أفطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مضقة لبن وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره إتق من النار من فطر صائما في شهر رمضان من كسب حلال سلت عليه الملائكة ليالي رمضان كلها وسافعه جبريل ليلة القدر ومن سافعه جبريل يرق قلبه وتكسر دموعه آه wannan hutuba takaitatta mai ban kai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya ku mutane hakika ga wata nan mai girma ya yi muku inuwa ma'ana ga yanan zai tsaya wata ne ramadanu mai albarka a cikin shi akwai wani dare wanda ya yi yin ibada a cikin shi ya yi ibada cikin wata dubu wata dubu malamai suka ce shekara tamanin ce da hudu har watanni Allah ya sanya yin azumin shi farilla ne shi ramadanu tsayuwa cikin shi da yin nafilfili kuma nafila ne duk wanda ya bauta ma Allah a ciki ma'ana ya nemi kusancin Allah da wata ɗabi'a ta alkhairi to ya zamanto kaman ya ba da farilla in kai nafila a ramadanu ladan farilla ke rubuta maka ah, ya kaman farilla ne a cikin wani wata daban wanda kuma ya yi farilla a cikin ramadanu ya zama kamar farilla saba'in kamar yadda idan mutum ya dace da arfa ta ranar juma'a yake samun hajji saba'in to haka idan ka aikata aikin farilla a cikin ramadanu ake baka ladan farilla saba'in yace shi ramadanu wakuri a kuri ko sakamakon shi aljanna wata ne na taimako wanda masu hannu da shuni za su taimaki wayanda ba su da shi yace wata ne da karawan arzikin bawa a ciki ga wanda ya nema wajen Allah yace wanda ya shayar da mai azumi a cikin Ramadanu to wannan abin da ka bashi ya sha ko ya ci zai zamanto gafarar zunubin ka ne kuma Allah zai iyauta wuyayenka daga shiga wuta kuma kana da ladan daidai ladan da Allah zai bashi shi mai azumi kai ma zai baka ba tare da ya rage mishi nashi ladan wani abu ba sai sahabbai da suka ji wannan suka ce ya rasulullahi ba dukkan mu bane ba muke samun abin da za mu shayar da mai azumi sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce ai ubangiji yana ba da wannan lada ga dukkan wanda ya shayar da mai azumi dabinuwa ɗaya ko tsotsan ruwa ko tsotsan nono ya ce shi ramadanu wata ne farkon shi rahama ne sassake shi gafara ta Allah ƙarshen shi kuma ɗiyautawa daga cikin wuta duk wanda ya shayar da mai azumi a cikin ramadanu daga tsoruri ma'ana wahala shi da ta halali mala'ikun Allah za su mai salati dararen ramadanu duk gaba ɗaya kuma har jibrilu ya hannu da shi a daren lailatul kadari shi ko duk wanda jibrilu ya hannu da shi zuciyar shi za ta yi tamshi ma'ana imani ya shiga kuma zai yawan zubda hawaye in ya ji aya ta qur'ani ko wani wa'azi zai dinga zubdawan hawaye malam lawali ka ji irin a farallar da ke da kai na ciyarwa a cikin ramadanu kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan kutuba. to ko shek malam maniru za a yi mana nasiha dangane da yadda ya kamata masu hannu da shuni su mai da hankali wajen taimakawa da kuma kawo sauki musamman a cikin wannan wata mai albarka na azumin Ramadan? wannan wata na Ramadan wata ne da yake na rahama kamar yadda manzo Allah ya ce wata ne na rahama wata ne da ake tausayawa To shine kiran da muke ma masu hannu da shuni da su tausayawa wanda suke masu karamin karfi da sassabtawan farashi na cimaka wanda kowane shekara malamai suna ta kiranye kirayen 'yan kasuwa ko ko ce masu hannu da shuni. To amma wasu suna dan ganewa amma wasu ba sa ganewa. Rishin ganewan nan rishin idan imani ne bai tabbata ba mutum zai ce dan me za a ce mishi sai ya rage abin da yake na neman abincin shi to shi kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya matsa ma al'umma shi shi ma Allah ya matsa mishi to sai zaman to da farashin abin nan a lokaci kaza gashi yanzu misali cikin rajab ko Sha'ban nan ga yadda sukari yake ko yadda ga yadda hatsi yake ko ga yadda shinkafa abinci dai da kayan masarufi duka amma daga an ce maka ramadani ya kama yau wanda aka san musulmi ne za su yi amfani da wannan kin kuma su musulmin ne wanda yake wannan abin na wata ɗaya ba zai musu komi ba sai a ce a cikin watan nan ɗaya ake so sai an samu arziki to wannan arziki na Allah ne a wajen Allah ake neman shi ba a wajen talikai ba yadda za ka matsa musu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa almalu mali wal khalqu iyali wal aghniya'u kala'i fa in bakhila wula'i ala iyali aziquhum wa bali wala ubali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa dukiya ta wace Allah yake dukiya ta wace kuma kai mai dukiya lalle ka san wannan dukiya wata Allah ya sa a hannunka yace wal khalqu iyali halitta gaba daya Allah yace eh, iyali na ne Allah ya dangana da iyali shi yace talikai gaba dayan su iyalin shi yace wal aghniya usukum wadata ukala'i wakilai na ne wakilci ne aka dora ka bisa wannan dukiya ya Allah yake cewa fa in bakhila wukala'i ala iyali idan wakilai na suka ma iyalai na ruwa Allah yake azikum wa wala ubai su ma zan ɗanɗana musu azaba ta ba zan kula ba kaga wannan eh, ɗanɗanawan azaba Allah ya baka abu ya fashi wal iyaz billahi kaga wannan ma abu babban bala'i kamar mutumin da ya saba da hutawa ya zamanto babu kuma sai ya shiga wahala saboda haka muke kira ga masu hannu da shuni lura da irin wa'innan to sannan dai kamar yadda aka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi horo da cewa masu hali su ciyar da kamar da wani wuri yake cewa an fi kumin ma da zakana kumin qabli an a yati kumar mautu ku ci yadda abin da muka arzika ku tun gabanin mutuwa bata zai kema ɗayan ku ba fa yaqulu rabbi yana cewa ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib da ma Allah a jinkirta mu wani dan lokaci kaɗan fa sadaka yi sadaka wa akun min salihin in zama cikin mutanen kirki Allah ce la walan yuakhira Allahu nafsan Allah bai ma rai jinkiri idza jaa ajaluha idan ajalinta ya sauka wallahu khabirun bima ta'malu Allah kuma masani ne da abin da kuke aikata to saboda haka ma tijani lallai ne muna kira duk malamai suna ta fama suna jihadi suna kiran masu hannu da shuni da cewa a kula da ciyar wannan wannan ciyarwa wani malami yana cewa wani kumatun tahwili batni ja'in afdalu min bina'i alfu jami'in loma daya da za ta shiga cikin mai yunwa ya gina wani jami'i babban masallaci na juma'a dubu wannan loma guda ɗaya saboda ai an shi eh, manzo Allah ya faɗi cikin hadisi ce Allah ya sanya wata mace wuta saboda musa. da ta ɗarme ta bata bata ciyarwa bata bata abinci ba aka sa ta a wuta saboda ta ta tozartar da ita bata bata abinci ba kuma bata sike ta bata ci arzikin Allah na kwarin kasa ta mutu da yunwa Allah ya sanya ta a cikin wuta to kuma wata mace ita kuma karuwa ce ma ta shayar da kare ruwa sai Allah ita kuma ya gafarta mata ya sanya ta cikin aljanna to kenan duka wannan suna gwada mana muhimmancin ciyarwa eh, da shayarwa ballan tana a cikin wannan wata mai alhurma to madalla da fatar wannan kira ya isa ga kunnuwan waɗanda aka yi gidansu kuma a madadin malam maniru daga birnin da magaram na jamhuriyar niger da muke yi wa godiya ta musamman saboda wannan gudunmuwa da ya bayar a cikin wannan shiri na musamman dangane da watan azumin ramadan ni tijani malam lawali da magaram da na shirya kuma na gabatar nake yi maku sallama kuma daga ƙarshe sai a saurari addu'ar rana ta tara ga watan azumin ramadan kamar haka اللهم اجعل لي فيهم نصيبا رحمتك الواسعة واهدني فيهم لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يوم أمل المشتاقين يا الله ka bani a cikinsa rabona na daga rahamarka wacce take faɗaɗɗa ka shirya da ni zuwa ga bayanannun hujjojinka ka ja ni zuwa ga yardarka wacce ta haɗa komai da komai saboda ƙaunarka ya mai ƙaunar masu soyayya zuwa gare shi. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 0098 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada yakan mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To har yanzu dai muna kan babin da muka buɗa game da azumin watan Ramadana inda a yau za mu mai da hankali kan mahimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. da ma wasu shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya da mai azumin zai amfana da su da fatan za a kasance da mu a cikin shirin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin to marilla kamar yadda watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan amfanin azumi ga lafiyar dan adam da ma wasu shawarwari da mai azumi zai amfana da su yayin gudanar da azumin To domin tattauna wannan batun a yau mun gayyato mana da Dakta Sadiq Isa Abubakar na asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa muhimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam. Wato shi ɗan adam yana buƙatar abubuwa da dama wanda daga ciki hadda abinci da abin sha domin ta haka ne yake samun kuzari yake samun abin da ke gina shi yake samun abin da ke ba mu karfin aiwatar da ayyuka daban-daban to amma kamar yadda ka sani komi abin da ɗan adam yake bukata kuma yana son kuma ana cizawa ana hurawa lokaci-lokaci idan an ci abincin nan akwai wasu abubuwan sinadaran da ke jikinmu waɗanda kuma aikinsu ne su sarrafa abincin nan to ɗin kansu suna buƙatar bayan sun sarrafa abinci wani lokacin ya zamana suna samun hutu to idan muna zaune haka nan ba mu azumi ya zamana kenan waɗannan abubuwan guda a jikin ko da yaushe suna cikin yin aiki to amma idan azumi ya zo ya zamana an samu wani lokaci da mutum baya cin abinci to za ka ga suna samun hutu su to wani yana taimakawa jiki kwarai da gaske sa'an nan kuma to rage yawan abincin da mutum yake ci musamman ga mutumin da ya manyanta yana taimakon shi domin ko yana rage kiba kibar nan ko ta san idan ta auku tana haifar da cututtuka da dama kamar su hawan jini da ciwon zuciya da ke biyo shi kamar su ciwon koda da ido ma ya zo ya a daina gani sosai duk waɗannan suna aukuwa idan hawan jini ya faru sannan kuma akwai ciwon suga wanda za ka ga yawanci yakan faru ne idan mutum ma ya cika yawaita cin abinci wanda akwai maiko akwai sinadari na carbohydrate yawa ya yi mana yawa a jiki to azumi duk yana taimakawa waɗannan abubuwan suna sauƙaƙa sannan kuma za ka ga idan mutum ma yana azumi wato karfin zuciya da yake samu saboda imani da yake da shi za ka ga wannan ma yana taimaka mishi ya zauna cikin nutsuwa to wasu abubuwa na damuwa da wanda har za su iya zama mashi cuta za su ragu sosai waɗannan sun ne kaɗan daga cikin abubuwan da azumi ke taimakawa. na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai zan gaida likitoci badan kuɗi suke ba ha badan kuɗi suke ba ha badan buɗe yabo ba ba dan gidan yabo kurin wa kadai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa akwai cutuka da dama da mai fama da su zai iya samun sauki a yayin gudanar da azumin to ko waɗanne mai fama da su zai iya samun matsala yayin gudanar da azumin addini an nuna cewa azumi ya wajaba a kanmu amma idan mutum yana da wasu cututtuka waɗanda sun isa su sa kar azumin nan za a iya ajiye shi wato kaɗan daga cikin cututtukan nan sune ne kamar mutum yana da ciwon olsa wanda yunwa tana da dagula al'amarin hakan fuskanci matsala idan hakan ta faru haka kuma akwai waɗanda za a yi musu wani aiki a asibiti za a nuna cewa ya kamata To dukta duka dai akan abin da ya shafi azumin me ya kamata a ce mai azumi ya fara buɗe baki da shi azumin kamar su karatun ƙur'ani da sauransu to ana so ne ko me mutum zai ci wanda eh, yake sha'awa ya ɗan ci kaɗan ya ɗan sha kaɗan yadda ba zai shiga damuwa ba to zaƙi abin da ke faruwa idan mutum ya sha abu mai zaƙi wato nan da nan shi jiki yake sarrafa shi to shi ne sai a samu kuzari na wannan lokacin shine sai mu samu karfin yin abubuwa da muke iya kasa bai to yawancin abubuwa masu zaki suna ɗauke da wannan sinadari wato da ake kira glucose wanda shine idan aka sarrafa shi ɗin za a samu wannan kuzari ɗin to shine wani lokaci mutane kan ba da shawara mutane su yi amfani da shi amma ga mutumin da yake gudun ciwon suga ko kuma wanda yake dauke da cutar wayannan ba a son su yi amfani da abubuwa masu dauke da suga din. rama Allah ya ga ciwo amin. To dokta da yake mun yi bayani kan yadda ake so mutum ya yi yayin buɗe baki ko wajen sahur ma akwai buƙatar hakan? Kamar wajen yin sahur wannan kuma mutum zai guji abu wanda yake da maiko sosai kamar za ka ga wasu suna son su sha farfesu na wanda yake da maiko. To saboda idan mutum ya yi sahur da abu mai maiko zai ɗauki lokaci kuma bai sha ruwa ba to wannan zai sa ya samu matsala lokacin azumin nan kishi zai kama shi sosai zai ta gayyara saboda haka in za a yi sahur za a kan kiyayi irin waɗannan abubuwan masu matsayin da su sa kishi. A al'ada dai za ka ga kamar wasu abincin da aka ci da eh, lokacin guda baki wasu sukan yi amfani da shi su yi sahur wani lokacin kuma aka yi sabon abinci. To duk dai abin da za a yi amfani da shi na faɗi can a kiyaye abin yawan maiko. to za a iya yin amfani da ko shinkafa ko doya ko tuwo da makamantansu to amma kuma mutum dai ana ba da shawara ko a nan kar mutum ya ci zai take ciki sosai domin in ya abinci ya zo ya kwanta kuma wannan ma zai shiga cikin wata damuwa ke ta daban wanda kuma kaga bayan an gama sahur za a yi sallah asuba za a zo a dan kwanta kafin a shiga harkoki to wannan kwanciyar sai ta zo ta damuwa idan mutum ya cika cikin shi da abu mai nauyi saboda haka wasu za ka ga sun fi son masu sha abu ne na ruwa ruwa kamar su ti ko kunu din amma dai duk abin da za a yi kar da a wuce gona da iri wajen ci din a ɗan taka ɗan ɗan a cika ɗan ko a sha kaɗan. da lahiyar masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ka taimake su amin. To masu sauraron iya abinda da za mu kawo muku kenan a cikin shirin na yau. sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu a yau kata sadiq isa abubakar na asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka ke cewa bisalam a huta lafiya a gaida likita bokan turai a sosai na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai